Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke tattaunawa da sun lemu mini barma ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na murar Amurka da yake can a jamhuriyar Nijar. Wanda kuma ya bayyana mana cewa yana da bukata ta musamman domin kafarsa ɗaya ta shanye amma kuma a haka yake aikin jarida ya ci gaba da bayyana mana kalubalen da ya gani a rayuwa da kuma sama da ƙasan da ya yi har zuwa lokacin da ya nasara ya zama cikakken mutum ba tare da kasawa ba. A wannan makon mu karkare hirar tamu da shi inda muka waiwayi maganar siyasa. Nakasa ba kasawa ba, kasa ba kasawa ba. Ya maganar siyasa misali a ce kila nakasassu su fito su yi takara saboda kila su samu wakilci da sauransu. Za a zaɓe su in suka fito? Za a zaɓa amma matsala guda ce saboda zamani ya zo yanzu zaɓe a nan Nijar lalle muna ji 'yan siyasa sosai suna a akan yadda idan suka je fafatawa a wurin yakin neman zaɓe wanda ba shi da kuɗi to ba shi da magana. Kuma su kuma na kasassun na Allah na tuba ai bayan Allah ne ka gane ko ya mm, za a ce yawa akwai wuya a ce an zaɓe su haka saboda ba su da abin hannunsu amma watakila zuwa gaba idan kan 'yan Nijar kawunan 'yan Nijar suka waye lalle cewar zaɓe fa wanda kake da tabbaci hmm. a kansa cewa idan ka zaɓe shi zai aiki zai maka adalci ba zai sata ba to eh, shi za ka zaɓa watakila zuwa gaba idan mutane su gane haka za ta yiwu idan wani mutumin da ke da nakasa ya zo ya gabatar da kansa ya tsaya a takara ya ce ga abin da zai ga abin da zai watakila mutane su yarda da shi su zaɓe shi ba tare da ya amfani da kuɗaɗe a wurin yakin neman zaɓe ba. Ai haka to ƙungiya fa kamar irin ƙungiyoyi suna da ƙungiya mai ƙarfi a Nijar? eh akwai kungiyoyi akwai su haɗaka sosai saboda akwai ma'ilmanta sosai waɗanda su ne ke gaban wannan tahiya To sai dai ka san sai a hankali harkar ko ba hmm, gaskiya ba. Akwai akwai mailmanta sosai akwai kungiyoyi da dama waɗanda a karkashin su ne mutanen ma gaba ɗaya waɗanda ke da nakasa akan samu lokaci zuwa lokaci an kan haɗuwa da juna ko a tattauna akan wata matsala eh, da ta shahi tahiyar. To amma misali yanzu eh, maganar barace-barace zaka ga ana korafin cewa eh, su kansu na ba sa son su tashi su nemi na kansu akwai kamar misali kai da kake yawon ɗaukar rahotanni kana ganin masu sana'o'i kuwa? Eh, eh, masu sana'o'i sosai ai na ji daɗi ma muka zo kan wannan tambaya Usman. Eh. Saboda misali kwanan nan kana labari a nan eh, yamai da yake cibiyar gwamnatin Nijar ne ana kwashe-kwashen shaguna na mutane ko? Mm, haka. To, akwai wasu nakasassu waɗanda su masu sana'a hannu ne suna ƙera abubuwa iri-iri irin na artizana wannan. Mm. kawai su ma sai aka rushe shagon su kuma ba san inda za su ba wallahi tallahi da dama daga cikin su kuka suka ringa rusa kuka suka ce to su yanzu ina za su da ransu eh. an ce musu kada su bara sun bari sun zo suna sana'a gashi nan suna samun abin da suke korewa bakin su guda hmm. yanzu an zo an rushe shago to ina suka ga wani kudin da za su yi buga shago ko kuma ina suka ga kudin da za su yi wani hili hmm. su kafa masana'anta to kaga irin wayannan abubuwa lalle doka an ta tashi ya kamata ta bugi kowa amma mutanen da ga yadda aka yi magana da su kuma ga abin da ake nihi da su ya kamata an aka zo bisan su a ɗan yi nazari a ga waya ya kamata a yi. Eh. Yanzu wanda ka ce kar ya yi bara ya zo yana sana'a kuma ya zo ka hana shi sana'a ka ce kar ya yi. Yomi ka ce mishi ka ce koma bara kenan ko? To ka gani kenan ya kamata a ce nan mu nishar hukumomi idan suka faɗi abu kawai a ci gaba da zama a kansa kar da ya zama na wata rana wani ya zo ya canza al'amura yawwa. To amma kamar misali in ana lokacin da ake ta siyasa da sauransu kamar a Najeriya najeriya na san cewa nakasassu suna ta kokarin ganin yadda za a ce an kirkiro musu dokokin da za su kare haƙoƙinsu to kutun da akwai irin wa'annan dokokin amma ba a bi ne akwai wani yunkuri da kila ku da kuke da irin wannan bukata ta musamman ko kai tunanin to ta yaya za a bullo lamarin don a dinga aiki da su kun taɓa wannan tunanin shi yasa dalili kenan da yasa nace maka ya kamata samu wakilai a majalisar dokokin kasa tunda yan mm. majalisar dokokin kasa suke yin dokoki mm. to ga wakili wanda ya san lalle zahirin halin da mutanen da ke da nakasa suke ciki kuma ya san zahirin bukatunsu kaga kenan zai yi gwagwarmaya ko da ma dai ba a saurare shi ya dai kawo maganar duk duniya ta shi cewa ai ga halin da ake ciki watakila haka za a sami sauyi kuma wannan hmm. yunkuri wannan yunkuri ya gaskanta daga ranar da aka samu waɗanda suka tsaya takara a zaben 'yan majalisar dokokin kasa da ya gabata a farkon wannan shekara ta 2016 hmm. sai dai to da yake kasan na ce maka in ba kana da hali ba in ba za ka yi amfani da hatimin nasara ba mm, ina magana ne akan kuɗaɗe to ba mm. gaskiya zaɓe mu a nan mukan ji 'yan siyasa so da yawa suna cewa ai mai kuɗi shi ne yake da magana a hmm. fagen yakin neman zaɓe. Eh wato sannan a saurare shi. Yawwa. Eh to misali eh, akwai eh, wanda suke da irin wannan bukatu na musamman zaka ga sun bar ƙasar Nijar sun shiga irin su Najeriya, Kamaru da makauta dai haka suna yan barace-barace. Akwai wani abu da ake yi a kai misali ko kuma a ce kila ana tunanin yan uwansu su ja hankalin su wurin dawowa ko ko ba kana ga ba za su iya yin wannan ba. a to ai shine fadakarwar kuma ka san a zahiri shine fadakarwar da ake yi cewa ya kamata kada mutane su mai da kansu almajirai saboda kawai an samu wata matsala a hannunsu ko kafasu mm. wannan ya kamata su ɗauke shi akan kyauta ce Allah ya yi musu mm. ko ba gaskiya ba to to to amma wani bi kuma ka san eh, samun eh, inda kake samu ina ga ayyahi inda baka samu ko ba gaskiya ba mm. misali yanzu idan can wajen kasashen da suke zuwa suna samun wani dan abin abin a sa alishihu kaga ne ko mm-hmm. kuma ya zama nan ba samu kaga akwai wuya su dawo tunda suna ganin kamar neman dukiya ne amma an so samu ne ya kamata a ce idan suka je waɗannan ƙasashe ƙoƙari ne za su yi sana'a mm-hmm. ba wai su mai da su almajirai masu neman a ba su bara ba. Haka menene magana ka ta ƙarshe wadda kila ban tambaye ka ba. a to magana ta ƙarshe shine kawai a ci gaba da mutane abokanmu waɗanda Allah ya jarabce su suke da wata naƙasa a hannu a ƙafa ko a ido ko kurame haka to ya kamata su kama jikinsu su ci gaba da zaginewa su nemi abin kansu kada ya zama na su mai da kansu almajirai mm. sannan hukumomi da masu hannu da shuni ya kamata su san cewa waɗannan mutane amana ce a gare su kuma ya kamata su ma a ɗauke su matsayi ɗaya da dukkan wani wanda ke da na ƙasa a shi haƙƙin shi tunda dokoki sun riga sun haɗe ko kuma a addinance ai ana kan tausayawa a addinance ana buƙatar a ci gaba da zama kuma a tsarin zamantakewar al'umma ina ga mutanen da ke da na ƙasa an yi musu wani wuri na musamman wanda bai kamata ba a ce an waye gari yau al'ummar mu tana mai da waɗannan abubuwa tana sa ƙawawa tana shure saboda irin wayannan abubuwa za su sa wata rana a waye gari tamkar ana shama ita al'umma da kanta wani abin da ba a fata ne ka gani hmm. kenan ya kamata a ce mutane suna yin adalci kuma suna kyautatawa a dukkan abubuwan da suke yi eh, dangane da mukamular da mutanen da Allah jarabce su da na ƙasa. haka to ina fata kai ma kanka na baka aikin yanzu duk inda ka zakulo wani mai sana'a wani mai fada aji wani mai rajin kare yancin su masu bukata ta musamman za ka yi min hira da shi ka aiko min da sanda ka samu ai ba matsala insha Allah ai aikin kenan Usman Allah taimaka eh amin amin nagode sosai Sulaiman mun barma na nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya kasance da shirin nakasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Nakasa ba kasawa ba. To a madadin muni Barma wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke jamhuriyar Nijar Usman Ahmad Kabar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.